mujadala mujadala mujadala hello ok saratu ce shigo ba matsala yeah. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Alaikum salam. <laughs> Barka da Assalamu alaikum. Alhamdulillah. An zo lafiya? Wala alhamdulillah. To ya ofis. Alhamdulillah. tabbatar da alheri. Amin ya wato alhaji na ga takaddan tallan kamfanin ka ya zo teburina amma abin da nake so in sani shine me dalilin da yasa kake so ka sai da kamfani to alai nazar ka san a hakkin addini idan mutum zai sai da kayansa ya kamata ya fara tallata makotansa wannan ta sani rubuta takarda na kawo nan domin idan da bukata to in Allah ya daidaita mu sai in siyar wato alhaji ni mutum ne da ba na so in ga wani ya na kasa kafin mu zo wannan gabar na yi bincike mai tsawo a kanka gaskiya na gano cewa ba niyyarka ba ne ka sai da kamfanin nan wanda ke kula da kamfaninka wato manajan da ka daura shine kare kamfanin kai kuma baka da halin da zaka iya daura wannan kamfanin wannan dalilin yasa kake so ka sai da kamfanin haka ne ko alhaji naziru tabbas haka ne kuma ka san in ba dole ba babu mutum wanda zai sai da gurin sana'arsa kawai na tsince kaina ne a wani yanayi sai na shawara tun da ina da wancan guri in siyar in juya kuɗin ta wani guri a wannan dalilin yasa dama na ce mu tattauna idan babu damuwa ba kamfanin ka nake so in siya ba zan iya ranta maka kuɗi in ya so sai ka farfado da kamfanin ka alhaji nasiru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ai ni idan har aka yi min wannan taimakon wallahi tallahi ba zan taɓa manta da kai ba har abada kawai dai abin da ya kamata mu yi shine duk abin da za a yi yana da kyau abu shari'a ta wannan dalilin yasa idan ka shirya ko zuwa gobe ne sai ka zo mu yi rubutu in so sai in baka kuɗin Allahu akbar to to to duk da haka dai na gode na gode na gode alhaji Allah ya taimake ka kamar yadda ka taimake ni ba damuwa sannan tsarin yadda zaka ka dawo min da kuɗin shine ba na buƙatar riba abinda na baka shine ke so ka dawo min ubangiji Allah ya saka ma da alheri amin ya Allah to ainihin na tunda na ga da baki da yawa zan koma in yi son Allah ya kai goban sai yanzu sai a rubutun ya damuwa ubangiji Allah ya saka da zan koma a aida tashi lafiya tashi salamu alaikum san zan sake ki ka sani ne eh ban san ki ba amma na taba ganin ki wata rana kin je shopping a Alpen store na yi kokarin in zo roƙi minti biyu saboda ina tambayi guda biyu da nake so in miki amma kafin an kara kawai sai kika ɓace wannan dalilin ne yasa na ci gaba da roƙon Allah na kuma san Allah ya amsa min addu'ata tun daga shi na ganki lalle ka taki sa'a me tambayoyinka guda biyu da kake son kawo na riga na samu amsar ta farko tunda na ke riga kin fito daga cikin ku na biyun kuma ki nake so in sani ba gidanmu bane ba na zo in siya kati zan wuce gida Allah sarki Allah sarki a amto ya sunan ki. suna na Salima nice name nice you idan ba za ki damu ba mu je mana dan raka ki da <laughs> shi kenan nagode mu je ya kamata mu je gidan salima mu tambaya ko lafiya ko a ah, to mu me zamu yi mata da Allah ka rabu da ita ba ani kwana biyu bata zo makaranta ba ai ya kamata mu tambaya ai karatun bai da muhimmanci a gurinta inda da muhimmanci a gurinta ai ba za ta bar makaranta ba wallahi mu ba saboda ya jima na sako ina so ne magana da ki haba ai arhata bata kai haka ba kai ka ji wannan yarinyar ashe kai ba namiji bane cikakken namiji baya dukan mace zaman ki me ya same ka wasu ne suka duke ni a makaranta duka su waye wa'annan wasu ne yan school ɗinmu da ba sa son ya ci gaba da rayuwa ba ni sunansu ka rabu da su zan yi maganin su da kaina idan na samu sauki ba wannan alkawarin na ɗaukar mu mahaifiyarmu ba saboda haka ni zan ɗauki mataki da kaina ba ni sunansu Hafizu Bello, ashirin na goma, Rabiu Ibrahim. Hafiz Bello. Ashirin na goma. Me yasa za ki faɗa masa? Ba komai ba ne a rayuwa sai ya Na faɗa mashi haka ne saboda ya cika da ƙaurin da ya ɗauka. Amma na san Allah ya daba abin da zai faru. Ina da hanyoyi da yawa da zan iya ɗaukar hukuncin abin da aka yi wa ƙanina. Amma saboda sanin daraja ta hukumar makaranta ya sa ban nan wannan hanyar da na so zan iya kai su wurin 'yan sanda amma na san mutuncin wannan makaranta ya sa na kawo ƙara gaskiya ne kai ma kayi abin da ya dace haka ne ina so a biyo wa ƙanina haƙƙin abin da aka yi masa mu ma kuma a bi mana haƙƙin fitsara da tijara da rashin kunya da ya mana a matsayin mu na muna gaba da shi a wannan makarantar ba. Will you shut up my friend? kai mara kunyin ina ne muna da labarin ku sarai duk irin abin da kuke a makan nan muna sanar da shi kuma wallahi sai mun ɗauki mataki akan ku ka na gaya maka idan ma wani abin ya ya muku me isa ba za ku kawo karar shi a gaban hukumar makaranta ba sai ku ɗauki mataki ku dauki mataki a hannunku wannan ɗan tayin za mu kawo ƙara tsoron shi muke ji guda nawa yake da ba za mu ja masa kunne ba ok ba kwa jin tsoronsa ku sani mu ma kuma ba ma jin tsoron ku wallahi sai mun ɗauki mataki akan ku Allah ka ji na gaya maka ka yi haƙuri don Allah ka gane Ƙananka ba zai sha duka a banza ba ina tabbatar maka sai mun bi kadin abin da aka yi masa kuma wallahi sai mun hukunta su ka yi haƙuri na gode sosai ba. ka je kawai yaya ba na so in tafi in bakka zan kai ka har gida da na tafi wani abu zai zama same ka babu abin da zai same ni kawai ka je gasu tafi zubarka Ali! Kun yi Allah ya kai mu aljanna ya haɗa mu da umma can ni da kaina zan fara ba ta labarin yadda ka kula da ni a bayan ranta don Allah ka ba ta labarin abin da ya faru a asibitin saboda wannan abin ya faru ne a dalilin sakacina kaji ai shine ma abin da zan fara ba ta labari zan ba ta labarin yadda ka kwana a gefen gadona ba kai bacci ba Aminu alaikum salam. Lafiya lau? Jiki ya yi sauƙi. Ya Naziru ya kamata ka zo ka je gida kai bacci tun daga shi ma fita zo. Eh zan tafi amma yana jiran anti ta zo ne kafin tafi. A ba sai anti ta zo ba. Tun daga shi ma'u oh, ya kamata ka je kai bacci. Ko ba za ka je ofis ba? Zan lega gaskiya. Bari in je in yi wanka sai in tafi. Allah ya ƙara lafiya. Allah malam dan taimaka mu mu zuwa kan kwanan nan Allah wuce na ba ka ba kamar taimaka mu ne ke alamu wannan bandejin ya maka kyau sai ka ce wani sarki. Kina dafa abinci kenan ka da ruwa? A abinci ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin ya kai har haka? Sannu ya jiki? Da sauki Salima. hankali na ya tashi sosai. Wallahi da ina gurin sai na ba wa mutane mamaki dan sai na manta cewa ni mace ce. Sai na rama ma ko da duwatsu ne. ba zan yi tsaye ba kamar wata mara aiki ne salima kwana biyu ko ganin ki ba a yi duk sa hankalinmu ya tashi hmm. tsabar daga hankalinku ne shi yasa na kun kawo min ziyara gida Ah, lokacin exam ne yazo kuma kin san ba ma son yawo saboda muhimmancin da muka ba karatu. Kin gani kuma karatu ba shi da wannan muhimmancin aure na. Shi yasa nake son in kin gama karatu din sai a baki aikin datsa rayuwata. Me ya zafi? Me zai sa ni datse rayuwarki? Me haka? Nan fa asibiti ne. sorry an bari um, bayan ti din sai me kake so ai duk abin da yake son ci akwai a cikin plus din nan kuma kafin ki zo ya ci idan kina son ki ringa bashi abinci ki rika zuwa da sassafe kina bashi hmm. ke kan kin sani wallahi ban sani ba inda na sani anan zan kwana ni kam a gidanmu ba za a bani ba dan iyayena suna sa ido a kaina ni ka iyayena sun yarda da ni shi yasa zan iya zuwa in kwana ko da yake akuya mai banna dole sai da daure To shi bari barin tashi in tafi tunda na lura ba jinya ta kuka zo yi nan ba. Mhm. Oh, wallahi ba haƙin zuwa ne ba. Ka gane ƙanina ne bai da lafiya na asibiti. Eh wannan shi ne dalilin da yasa ban je ba. Assalamu alaikum. Ba damuwa zan kira ka baka. Eh zan zo amma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yayi Nazir. Zaliha? Na'am. Yau ke ce ofis ina? Mm, ina ne. Lafiya lau. Na gajiya. Ya gida? Lafiya lau ya aiki? wala aiki gashi nan ba daɗi ba dama a bari. <laughs> To madalla. Daman na je asibiti ne na dubu Ali shi na ce bari na biyo ta ofis ɗin ka na gaishe ka. Allah sarki. Dama ni ma zan bi ta wuraren gidanku. <laughs> Shikenan na samu lift sai mu je ka ajiye ni a gida. A'a, kada ba ki da na direban hajiya. A'a. Ah! <laughs> to shikenan um, za mu iya tafiya okay to zanguwa mu na gaskiya dan muna ta gudu muna ta aikata sabadi dan zaniya zuciya ta yi sake-sake kadara ta yi farke-farke dan na je bagare ki uwa ki ji ba shakka rayuwa ne har zan hajijiya ke za ki hane ni na faduwa Salamu alaikum. Wa alaikas salam. Ah, ha ba zaliha. Ke yanzu don rashin kirki dubiyan ne kika je kika yi zamanki? ki? sai yanzu za ki dawo mun jibu wanki wanki har ya fara bushewa ba ki zo kin yi ba? Umma, don Allah ki yi hakuri, Wallahi tare da yayi Nazir miki yanzu nan ya sauke na kofar gida. Yayi Nazir dai? Haba, ko kefa. Amma da kin kasa jawo hankalin ɗaya daga cikinsu, yanzu kika burge ni. Kin ga wanki wanken ma ki bar zan yi da kaina tsawon farin ciki. Umma ki kawo dai na yi. A'a, bashi je ki ciki ina zuwa. Shi kenan Umma. <laughs> Wannan ba shi ne karo na farko da kuka fara yin abubuwa maras daɗi a wannan makaranta ba. Saboda haka ku sani hukumar makaranta ba za ta lamunta ba. Don haka hukumar makaranta ta kore sai sadin Allah ai hakuri ba za mu ƙara ba wallahi. Aka ce an kore ku daga makaranta sakamakon abin da kuka aikata kuma dama tuntuni kun cancanta da a kore ku wallahi mun tura. ba za mu sake ba eh haka ne mun san ba za ku sake ba domin ba za ku sake zama a wannan makarantar ba don haka ku gaggauta ku fice daga nan in ba so kuke mu sa muku security su fitar da ku ba dan Allah ya mana afuwa kai hukunci fa an riga an zartar da shi don haka ba ma son mu ƙara ganin ke ku a wannan makaranta ku fice mana daga makaranta kun ji na gaya muku wai me yasa kullum muka kara da yaran nan muke faduwa ne in dai akan korar da aka yi mana ne su suka fadi ba mu ba domin sai sun yi nadamar dalilin koranmu da aka yi ta dalilin su in dai muna rai yi. wannan duk ba zai gamsar da ni ba ni yanzu babbar damuwa ta ita ce ban san yadda zan tunkari mahaifina in sanar masa da cewa an kore ni daga makaranta ba ni kuma mahaifiyata nake tunawa tunda mahaifina ya rasu ita take ɗaukar ɗawainiya na wajen karatuna burin ta in gama karatu in taimaka wa na gashi yanzu an kore ni a makaranta idan ta ji wallahi ba za ta iya bacci ba ya ba dai sun kore mu ba daga shi har hukumar makarantar sai sun taɓa mai gata kwantar da hankalin kun ji lafiya na ka zo ka zauna ranka ɓace me faru wallahi wani dan sa'in sa muka samu dosa a makaranta sau na gaya ma cewa idan ranka ya ɓaci kada ka bari abokan hamayya su gani musamman kan ana filin daga ai ba wai abokan gaban nawa bane su sun san na fi karfin su ni ba su an su bane kuma makaranta ne suka bata mara me ko makarantar su kai koran mu faskai da ni da abokanai na korar kare wannan ne sa kake daga hankalinka ka kwanta da hankalinka zan nemo ma admission a wani guri next session ƙarshen ta ma ba a kasan nan ba na gode yaya ma ido na idan yaran nan sai jikinsa ya gaya masa wani yaro kina wani yaro ne ɗan gidan alasan kabir alhaji kabir alhassan. uh -huh. lafiya na da a ba kumi ali gaskiya ko yadda salima take nuna maka soyayya ko abin da yake bani mamaki shine abin ya kasa fita daga raina saboda ranar da na je na gaya mata cewar baka da lafiya ko kai yadda ta rikice shine abin ya ban mamaki ni kana ban tunanin za ta damu haka ba saboda irin rabuwar da muka yi da ita ka san fa mace ta baka so na ainihi ka gani ya kamata kai gaggawar kokarin nuna mata su saboda kan so ya kubuce daga hannunka bara ka nuna mata cewa lalle kai masoyi ne na gaskiya me kake nufi gaskiya ya kamata mu je mu same ta ka ba ta abin da ta roke ka a baya wannan abin da kake faɗa kamar zuciyata ce ta rubuta kai kuma kake karanta lalle ya kamata mu yi salima gaskiya zuciyarka ta yi maka kyakkyawan tunani to yaushe za mu je ne ba za mu yi jinkiri ba zuciyata cike cike da farin cikin yanayin yadda muka rabu da ke jiya Lalle na kwanta cikin kwanciyar hankali farin ciki da dukkanin walwala. Wannan dalilin ne ma yasa na ƙosa in dawo yau saboda ina fatan samun farin ciki irin na jiya. Kafin mu haɗu da kai, zuciyata na cikin baƙin ciki da damuwar mutanen duniya wanda suka ɗaura mu. Haɗuwa ta da kai, kalamanka sun zama tamkar wata tsintsiya ce na share damuwa a cikin rayuwata. Salima. har akwai wasu kalamai da nake miki wanda namiji bai taɓa miki ba a baya? Komai ka faɗa mai daɗi ne saboda ban taɓa samun wani namiji da ɗanɗana min kalaman soyayya masu daɗi irin naka ba. Face saurayin da na yi guda ɗaya shine ya taɓa gaya min kalma mafi muni a rayuwata. Salima, babu mamaki Allah ya jinkirta miki jin daɗin naki ne zuwa wannan lokaci. zan yi ƙoƙari ganin najiyar da ke daɗin da baki taɓa jin irinsa ba ɓangaren soya insha Allah. Idan na gaya ma wata magana, na san za ka ji daɗi sosai. Ina sauraron ki Salima. Iyayena ne sun umarce ni da in fito mijin da nake so da shi domin ya turo a yi mana aure. Allah Salima? Shi ne na gabatar da kai a matsayin mijina wanda nake son in Salima, na ji daɗi daɗin da ban taɓa jin irinsa ba. wannan daɗin albishir ɗin da kika min na tabbata ya fi daɗin ɗaurin auren wata ƙwarai kuwa idan ka shirya sai ka faɗa min ranar da za su salima zumuɗi ba zai banna ba ingiza ni kawai yake in je gida domin in isar da wannan albishir ɗin da kika zo min da shi amma zan dawo gobe to shi sai ka dawo salima ga mu mana cikin compound din gidanku eh ni da ali ne aha ba ta nan zuwa fa ayo yau zan bata mamaki ina kwatanta irin farin cikin da zata idan na ambata mata kalmar su Allah mutumina ware kuwa yana da kyau haka ina so ka ƙara ƙarfi saboda ni yanzu nan hmm. kai ina ga yau yin baki kenan na yi a gida a kina dai da babban bako da ni dan rakiya ne zuwa na na ali ne ali kuma kwarai da gaske lafiya amma dai salima kin san ba za mu zo gidan nan tashin hankali ba ko me ke faru amma mu dan kebe mana salim dan yi hakuri ka haka da matsala za ku iya tafiya na san zaki mamakin abin da na zo miki da shi saboda baki zaton haka ba a wancan lokacin da kika roƙi soyayya ta rabin zuciyata kawai zan iya baki amma a wannan lokacin duka zuciyar na ɗauko na kawo miki a lokacin da na fara ganin ka sai na ka cancanci in baka wani matsayi a zuciyata ashe shekash na yi kuskure sanadiyar haka ne na dawo gida na ci gaba da kuka a ƙarshe na gane kuka ba shine mafita a gare ni ba ban zance abin zai miki ciwo haka ba amma yanzu na dawo ne in daidaita al'amarin ka riga ka makara na dawo rakiyar soyayya saboda na gane so mai yaudari ne yakan sa ka buɗe ka wani ya shigo ciki don ya rusa ka in dai a dakin kin so ni to yanzu ma kina sona na riga na feke mashin soyayya ta kuma ke zan wa ita ka riga ka yi jinkiri wurin cillo mashin saboda wani ya riga ka ya soke ni da nasa kowaye wannan wanda yake son ki na tabbatar bai fi ni ba ali kenan kanka ka sani soyayyar shi ta riga ta karya taka so kamar azurfa ne idan ya karya za a iya narka shi ai ki taimaka min kawai ki amshi soyayya ta mu ci gaba da soyayya kai hakuri ali dan Allah kaka ƙara yi min maganar soyayya Salima dakata Salima ko ki amshi soyayya ta ko kuma koma waye sai na ga bayan shi don ban taɓa neman abu na rasa ba ga rabu da ita zo mu tafi Salamu alaikum Zulahat. Wa alaiki salam. Ga lemo ki shako? To anti. Na baki ke kadai wala ina kicin ne aiki nake yi. La anti ba komai wallahi. Da yake ma fim din nan yana ɗebe min kewa. Eh. Shi yasa. <laughs> Ai fim din yana da daɗi. Yana da kyau sosai. Mm, ni ma na zauna ba na son in gana. Ah. Wa alaika salam. Wa alaika salam. Sanda zuwa yayi Nazir. Nazir ka dawo? to gashi nan kin ga ya dawo har <laughs> yau na ganka cike da farin ciki ne anya ku ba wani abin alkhairin bane ba ya samu gaskiya akwai ba mu sha ba dama ku kuke so in kawo matar aure ba to na samu abin da dama ya hana ni magana shi ne gani ne bamu daidaita ba to yanzu mun kawo matsaya a a a a to ai na nafi kowa farin ciki shine nake so da Allah sai ta faɗa wa alhaji in ya so ya je same su to ai wannan ba zan so in ga ɗan uwanka Ali ai wannan abun alkhairi ne to ai ka gani hakan ai yafi bari in tashi in je kicin to da mun ga zaliha nan kai take jira ni bari in shiga kicin na karasa dan aiki na kafin ya dawo Allah ya sanya alkhairi zaliya bari in je in karasa aiki a kicin yawwa ba komai daman na zo ne akan wata magana da nake so ka bani shawara a kai amma kuma yanzu ba zai yiwu ba me zai hana yiwu wata zaliya? ai ina ganin kan wannan lokacin ne ya kamata ki faɗa min kowace shawara ke nema a wurina saboda halin cikin farin cikin da nake ciki ina ganin zan baki dukkanin shawarar da ina ganin zan baki dukkanin shawarar da ya dace na daɗe ina jiranka a cikin gidan nan tun ɗazu nake jiranka, lokacin nan ɗauka ina zaman jiranka ya cinye saboda haka ka bari kawai wani lokacin zan dawo sai mu yi magana malam ba damuwa tun da haka kika so kin ga daga nan sai ki gaya wasu hajiya cewa dama na tsaye da matar aure ina ganin salima tana so ta yi amfani da damar ta ne domin ta rama abin da ne mata a baya kamar ya kenan dole sai ta karɓi soyayya ta na riga na kamu da soyayya ta ta yadda ba zan iya jurewa ba Ali kenan da tun da ka riga ka yi accepting da abin da yarin nan ta zo da shi da duk ba mu tsinci kanmu a haka to yanzu ma bata ɓaci ba zan sayar da zan yi in gyara al'amarin shikenan ubangiji Allah ya taimaka Allah dai ba mu sa Hello ya Nazir idan ka tanadi tukwici akwai kyakkyawan albishir da zan yi maka eh na tanada <laughs> to me ka tanada yayi na samu matar aure Allah ya nazir a ina take kuma me sunanta ba zan faɗa maka ba gaskiya sai na ja maka rai saboda yadda ka azalzale ni akan san matar aure wannan yasa sai na ja maka rai dole dan Allah ya nazir ka hakuri kar ka hana ni suna da adireshin antina to shikenan nayi amma kamar yadda na faɗa maka ba zan faɗa maka ba yanzu kyanga Zaliha. Ki daina zub da hawayenki. Nazir ne aurenki sai ya aure ki dole sai ya aure ki. Ko ma waye samo ba zai aure ta ba. Don haka zan je har cikin gidan je in samu yaya mu yi magana a kai. Ki daina zub da hawaye. Ya kamata ki sassautawa yarinyar nan ki rabu da ita da wannan zantutukan na Nazir. Saboda ya nuna miki cewar babu soyayyarta a cikin zuciyar shi. ya nuna miki a fuska kalamansa sun nuna cewar baya santa ɗungurungun ƙarshe ma ga abin da ya zo ya aikata ni ina ganin kamata ya ki taimaki yarinyar nan wajen kare mata mutuncinta kana nufin ka ce kenan mu ba mu da mutunci zuri'a ta ba mutunci gare su ba haka kake so ka ce ko haba wane ni ni na isa in faɗi wannan kalma ba haka nake nufi ba na fahimci ba kya iya fahimta ta ina zance ni fatan da nake wannan al'amari Allah ka saukin sa Allah daidaita ni zan fita Allah kiyaye Allah kyauta kin ji umma na'am tunda na fahimci ko kaɗan baya ta, na haƙura da shi kawai zan yi addu'a Allah ya zaba min abin da ya fi alkhairi a rayuwata. Biki isa ki zuba min ƙasa a ido ba. Kowa ya samu ba zai aure ta ba, ke zai aura. Baki isa ki haƙura ba akan me? Zan je in samu yayan nawa mu yi magana da shi akan wannan abu. Maganan haƙuri. kwal ba a jini na ba kwal ba wacce ta isa ta shige miki gaba <laughs> ki daina kuka kina kashe min jiki ki daina kuka <laughs> Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ali, lafiya na kanka kana tunani kamar wani abu yana damun ka? Ba abin da ke damu. na fi son haka don abin da na zo maka da shi ba na son ya kasance na tsince ka halin da na tsince ka a yanzu don abin zai fi armashi me kika zo min da shi mamaki mamaki kuma na kasance duk tsawon lokacin da muka dauka da kai a cikin makarantar nan ina gina gida ne a cikin zuciyata kuma yanzu lokacin shiga shi yayi ba tare da ka biya haraji ba idan na fahimce ki so kike kice kina so na ko ka fahimce ni sosai ali wannan shine kike kira da mamaki a wannan ba abin mamaki bane wauta ce baki dauki darasi kan abin da na yi wa Salima ba ko abin da kai wa Salima ne bi ka mata ne dan ba ta yi maka ba ni kuma na san na maka haka ba lallai bane mu tafi akan hanya ɗaya da ni da Salima idan Salima ba ta yi min ba kiya za a ki min kar ki ƙara zuwa min da magana irin wannan in ba haka ba sai na ci mutuncinki ki haba ki dan siya wannan mana. Kuma kike siyar da wannan? To kin ga wannan dubu hudu kenan, sannan wannan dubu biyu da ɗari biyar muke siya na ta. A'a, ya na ji kayan sun yi tsada haka. <laughs> To kin san dala ne ta tashi. To ina ruwan dala da kayan ƙanshi. Ina zuwa da ɗan. Hello? Salima Ali ne. Ina jin ka. ina so ki sani idan horo kike min saboda abin da ne muke a baya suna ki yi haƙuri kawai ki karɓi soyayyata ina jin jiki saboda ƙin amincewa jiki ali kenan ka taɓa ganin rana biyu a samaniya ina son ka daina bata lokaci a kaina ka manta da ni kamar yadda na manta da kai salima salima salima haƙuri don Allah in kin dawo zan siya inside. assalamu alaikum aminu alaikum assalam ya nazir sun da aiki malali ya makaranta lafiya kalau alhamdulillah ya na ga yanayinka kamar akwai damuwa lafiya kuwa wallahi akwai matsala na abin da ya kawo ni nan kenan mece ce matsalar matsala ce wacce ban taba zuwa maka da irinta ba kuma na san ba za ka iya min maganin ta ba to idan ka san cewa ba zan iya maka maganin matsalar ba me yasa ka zo da ita nan wurin za ka iya bani shawara yadda zan shawo kan al'amarin faɗi matsalar ina jinka na kamu da su matsananci gashi wadda na kamu da sanna ta ba ta ne take ba kuma ba zan iya rayuwa babu ita ba to kaga zo ka ji yanzu kai har akwai mutum da za ta iya tayar maka da hankali ban ɗauka akwai mutum da za ta iya caza maka kai ba wallahi akwai dan idan har ban samu damar jawo hankalin ta ba jini na zai hau na ji kamar a cikin kalamanka ka ce da tana da lokacinka yanzu kenan ba ta da lokacinka ta taba cewa tana sona na ƙi mata magana mai daɗi hayya kaga wannan abin da take maka tana abu ne irin na ɗaukan fansa ka san me zaka idan haka ta kasance da kai a'a sai ka faɗa ka tabbata cewa lokacin da ka je wurinta kalamanka su zama su taushi ka tabbatar cewa a cikin kalaman da za ka yi mata za ta cinci tausayi a cikinsu ka kuma tabbata lokacin da kake mata kalama hawaye suna kwarara daga idanunka kaji Allah ya nazir kwarai ma kuwa ka jarraba ka gani <laughs> to shikenan Yaushe za ka kai ni in ga antintawa? Mm, zan kai ka amma ba yanzu ba. Sai yaushe kenan? A lokacin kawai da ya dace lokaci ya zan kai ka. Ha ya nazir. Na ɗauka idan ka samu matar aure ni zan fara ganin ta? A kwantar da ka don fara ganin ta ba kai za ka fara ganin ta amma dole sai in lokacin haka Har zuwa yaushe kenan? A ina ganin kamar sai lokacin da iyaye suka je suka gama magana. Haga an tabbata an bani. Wannan lokacin kaga za ka iya ganin ta. shikenan Allah ya kai mu lokacin amin na ganin shikenan ko akwai wata dama. Ba in ba sai jawo na rai nake ta yi a kanki a kaina kamar yaya wannan wani tsari ne kawai da na yi wa kaina mama ba ni damuwa bane <laughs> na fi so ne ranar da za ku haɗu ke da shi ki ce mishi sunan ki wance to shi kenan sai ka bar sa. lambar shi kuma mm-hmm. ah ni ba zan baki lambar shi ba kuma kar ki ɗauka kishi ne ko wani abu a ah, kawai dai gaskiya kishi ne idan ba kishi bane ba to ah, idan ba kishi bane ka bani lambarsa Allah eh cikin ikon Allah na kawo amarya har gida. <laughs> Ka dai kawo ni kofar gida. Ni idan kana son ka cika wannan kurin naka sai dai ka sauka mu shiga tare. <laughs> Ai ko da na kaki a cikin ɗaki tunda anan ba ta gode ba can ma ba za ta gode ba. <laughs> To shikenan ko da ba kawo ni kofar gida ba na gode amma ina son ka sauka mu shiga cikin mu yi fira kafin ka wuce. <sighs> to shi shikenan ni ma ɗin ai ba gajiya ne da hira da ke ba mu shiga Assalamu alaikum. Eh, abba zai yiwu. Ba damuwa. Ai, sahun giwa ne taka na rabu abba ne ya kira ni na son gani na yanzu to lalle kan sahun giwa ya taka na rabu ya kamata kai sauri ka je kar ki damu idan na je gida zan kira ki duk halin da ake ciki <laughs> to shikenan ba damu ai babanmu ne yake kira bai kamata in damu haka ne Salima ki tsaya in baki tsaya ba zan bi ki har ciki har sau nawa zan gaya ma ka riga ka gina katanga a tsakanina da kai ba katanga a tsakaninmu in akwai shi ma ki kika san shi ni ban san shi ba idan za ka ci gaba da bin hanyar da na bi zan ci gaba da zubar ruwan wulakanci kana takawa ba za ki iya min wulakanci ba salima don idan za ki ma ba zai tasiri ba kawai ki taimaka min ki so ni ka kake gani ba ni zan taimaka ma ba kai zaka taimaka wa kanka idan har akwai soyayyata a cikin zuciyarka to ka cire ta Salima kenan zuciya kamar asusu take za a saka kuɗi a cikin asusun lafiya amma idan za a fitar sai an fasa ta saboda haka idan zan cire soyayyarki a cikin zuciyata sai na fasa zuciyata kina ganin zai yiwu Ali kenan. Na da darajata ta ƴa mace da kima. Na zo na ce ina son ka. Ka wulakanta ni. Sanadiya haka ne na bar makaranta. Yanzu kwatsam ka zo ka ce kana so na? Na riga na samu wanda ya fi ka daraja da kuma kima. Don haka soyayya ka ta riga ta zama tarihi a wuri. Ya isa haka Salima. Gwanda ki cire zuciyata daga na ki soya ta a kaskon wuta da ki dinga gaya min irin waɗannan maganganun. ba zan gaya ma gaskiya ba dole in gaya ma gaskiya ko kana tunanin ba wanda ya fi ka to bari in gaya ma ni ba rigar ka bace da za ka aje lokacin da kake so ka ɗauko ka saka sharar da ka zubar wani ya ɗauka gwagwanka ta zo ta yi maganganu masu kaushi marasa daɗi a kanka to kuma ga ta an ce ga maciji ba a nuna ja haka ne mana cin fuska ne mana in ban da cin fuska ya za a yi ya san yar uwarsa tana son sa sannan zai ce mata wai a zo a gaya min ya samu matar da zai aura gogo ba rashin kunya ba ne ah, wato na yi amfani da damun zuwan da ta cikin gidan nan ne duk da ta riska ne ina faɗawa ita an ci maganar saboda haka sai na amfani da damar na ga cewa tunda za ta je gida ta kuma riga ta ji in ta je gida sai ta sanar da ke amma ba na yi ba ne wallahi da wata manufa to ji, ni gaya min wai me yasa baka kaunar yarinyar nan ne yar wannan taka me yasa ka tsane ta me taimaka me ta rasa ai ba santa ne ba yayi ba kin taba ganin mutum ya ki dan uwansa kuwa rufe min baki duk ba ke kike zuga shi ba me tubani me yasa ake min haka ne a gidan nan ba na son irin kalmomi da kike gaya wa matata ba abin nan jinsa nake fara hanta ta ha kuma an ce ai san masa wani koshin wahala na ce miki ki yi kai tashi je ka je ka ba daidai bane za a daura mata ta zani da tsanani ki yi haƙuri ki ban mun komai a hannuna zan ga abin da zan iya yi amma ki hankali da zamani don Allah shi ne zamani. Ba zai yiwu mu zuba wa yaron nan ido yana zuba mana rashin kunya yana baje kwalin rashin kunyansa a gabanmu ba. Ba zai yiwu ba fa bai isa ba. To shi yanzu ki ban mun komai a hannuna zan ga yadda zan